Litinin ɗinnan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don karama rayuwar iyali a faɗin duniya. Takin bikin na bana ya shafi lamuran ilimi ne da tattauna don zaman lafiya a gidaje. Thank you, sir. Nan ma taron cibiyar kulawa da iyali ne a unguwar Kubuwa Abuja, wato Center for Family Initiative, don nuna buƙatar fahimtar juna tsakanin magidanta da matansu musamman ma kasashe masu tasowa da ke fuskantar raɗaɗin tattalin arziki. From my standpoint, the violence against anybody, whether is a man, is a woman, or anybody at all, Shugabar cibiyar Princess Osita Oleribe ke karfafa yaƙi da cin zarafin mata da yara, kazalika da yaƙi da fyaɗe da ke neman zama ruwan dare game duniya. wani abu ma da kungiyoyin kan tabo ya hada da yadda yara ko masu rikon yara kan gana wa yaran azaba da sunan horo ko kuma don dalilan kin jinin yaran children in the class didn't want to go near a child and the teacher was like what why won't you go near him why won't you sit on your seat he said no we can't sit here the boy is mad Oleribe ta bada misalin wani yaro dan primary a yankin Sule Jajiyar Neja da yara ke zama nesa da shi inda da aka bincika sai aka samu wani gimbo ne a hannunsa da ya rube sakamakon yadda mahaifiyarsa ta kona shi da dutsen guga don wai yana yi wa yayansa rene. tuntubar iyayen don yi musu nasiha ya sanya su cire ma yaron daga makarantar ga ra'ayin wasu iyaye a taron sunana gideon peter wannan labarin da zo wata mata ta bada wani hi abana wanda yaro maman ta kona mar hannu domin yana renawa yayan shi ya kamata iyaye su gane cewa in yaro yana girma akwai halaye kala kala wanda yara suna da shi wanda ma ba mai kyau bane amma kuma yaranta ne tarbiyya ba lallai sai kayawa yaro rauni ba uh, florence shiru ka sani ce wannan lokacin da muke tillas kowa ya yi cutting coat according to akwai recession so inda za a yi managing yanzu shine kowa na duba in muna cin rice kamar three times da za a rage shi maybe once or twice dan zaka duba ka san wajen da zaka saya uh, kaya da sauki mu yi managing kuma shi na aiki ni na aiki ai contribution na dukan mun to sai an ji haka na akwai batun dorawa yara ayyukan kwadago da suka fi karfin su da kuma kalubalen shan miyagun kwayoyi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya